Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma sigara. Ba sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa da alamun harkokin sufuri za su dawo yadda ya dace tsakanin yankin agadas da algeria don aikin gadar telwa har yanzu mutane na ambata ra'ayinsu kan demokuraɗiyyar najeriya hukumomi a kaduna kuma sun faɗi dalilin rufe jami'ar jihar kasu a takaice yau laraba muna da shirin ciwon ya mace da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru duk kafin nan a gyara zama don sauraron labarun duniya daga washington dc Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya talata a cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka sun haura mutum dubu ɗari shida. Gida yadda aka fara tun daga lokacin da annobar ta fara watanni sha biyar da suka gabata. yayin da adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da covid-19 da mutuwa kullum a amurka ya yi ƙasa sosai a makonnin baya-bayan nan adadin tunatarwa mara adadi ne na adadin waɗanda annobar ta ɗauka kuma take ci gaba da ɗauka shugaban amurka joe biden a ranar litinin da ta gabata ya amince da yanayin da yake gabatowa yana cewa yayin da sabbin waɗanda suke kamuwa da mutuwa ya ƙasa sosai a amurka akwai rayuka da yawa da suka salwanta kuma yanzu ba lokaci ba ne da ya kamata mu yi watsi da matakan da muka ɗauka na dakile yaduwar cutar. A halin da ake ciki kuma a Birtaniya, Prime Minister Boris Johnson ya sanar a ranar Litinin da daddare cewa gwamnati za ta ƙara kusan makonni hudu na ranar da ta tsara na fita daga dokokin kulle daga ranar 21 ga watan Yuni zuwa 19 ga watan Yuli, wanda za a cire dokokin kulle na COVID-19 gaba ɗaya. Iraki ta sanar a ƙarshen mako da ya gabata cewa ta gano wani katoton kabari da yake dauke da sauran sama da mutum ɗari da kungiyar 'yan ta'adda ta is ta kashe a wani kamfani a masul birni na biyu mafi girma a arewa maso yammacin iraki jami'an sun yi amannar cewa ragowar fursunonin 'yan shi'a ne da kungiyar ta kashe a 2014 kungiyar masu tsatsauran ra'ayin sun kashe sama da mutum shida a kamfanin daraktan gidauniyar tunawa da waɗanda suka mutu bisa dalilin addini ta gwamnatin iraki ziya karim ya ce katon kabarin na waɗanda suke zaune ne a gidan yarin mai mayakan aya suka kashe su bayan da suka karɓa iko da gidan yarin an kammala matakin farko tare da tono gawar waki 123 labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da shugaba joe biden ke shirin gana wasa ta farko da vladimir putin na rasha a yau laraba a geneva fadar white house ta ce barazanar kutse domin neman kuɗin fansa zai zama muhimmin batu na tattaunawa tsakanin shugabannin biyu kafin shekaru biyu da suka gabata ana ganin kutse domin neman kuɗin fansa galibi a matsayin laifin da ya shafi harkokin kuɗi batun da wuya ya mamaye ganawa ta farko da za a yi fuska da fuska tsakanin shugabannin rasha da na amurka amma batun ya watsu zuwa gaba-gaba a fagen siyasa a watan da ya gabata bayan da masu aikata laifuka ta hanyar intanet da ake ji suna aiki a rasha suka ta hanyoyin sadarwar babban kamfanin bututun mai na amurka da kamfanin sarrafa nama wanda suka nema da karɓar miliyoyin daloli a matsayin fansa saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan wani matashi da aka yanke wa hukunci bisa zarginsa da hannu da adawa da gwamnati da 'yan tawayen shiya marasa rinjaye suka yi abin da ya sa kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta ce sharar da aka yi masa ta kasance mai cike da kurakurai sai dai babu tabbas ko an kashe matashin mai shekara 26 saboda laifukan da ya aikata a matsayin karamin yaro kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ta ce takardar tuhuma ta nuna ainihin kwanan watan da ake zargin ya aikata laifin ba gwamnati ta ci gaba da cewa an yanke masa hukunci kuma an kashe shi saboda laifukan da ya aikata bayan ya haura shekara sha tara. A lokacin da ake tsaka da zanga-zangar juyin hali a kasashen larabawa, jami'an tsaron Saudiya sun murkushe zanga-zangar 'yan shiya a kasar mai arzikin mai da ke yankin gabas ta tsakiya, kuma hukumomi sun aiwatar da hukuncin kisa da yawa ga waɗanda suke da hannu a lamarin. Wani fitaccen ɗan takara a zaben shugaban ƙasar Iran ya yi kira jiya talata da inganta tattalin arziki da dangantakar siyasa da kasashen yammacin duniya babban kokarin da yake yi na jan hankalin masu kada kuri'a masu ra'ayin kawo sauyi kwanaki kaɗan kafin zaben tsohon shugaban babban bankin iran abdul nasir himati yana daga cikin 'yan takara bakwai da aka ba wa dama zai shiga zaben ranar juma'a ba shi da wata alaka da hukuma da kuma kowane bangare na siyasa amma yana sanya kansa ne a matsayin ɗan takara da zai iya kawo masu kada ƙuri'a da suke da tsaka tsakin ra'ayi da masu neman sauyi. Me yasa za a samu shinge ga ɗaurewar zaman lafiya aka tambayi Himati yayin da yake jaddada cewa ci gaba da samun zaman lafiya a duniya da yankin ya ta'allaka ne da niyyar Amurka da gina yadda tare da jamhuriyar musulunci. Ya maimaita kiraye-kiraye na komawa ga yarjejeniyar nukiliya da Tahiran ta yi a 2015 da manyan kasashen duniya masu karfin fada a ji yana cewa idan har ya zama shugaban kasa sake farfado da yarjejeniyar da kuma sassauta takunkumi mai kasance hakika yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai fi bawa fifiko. labarun duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni mutanen yankin agadas a jamhuriyar nijar sun kama hanyar fita daga kalubalen sufuri tsakanin yankin da kasar algeria wannan ya biyo bayan ba da aikin wata muhimmiyar gada ta telwa da ta ruguje kuma matafiya ke shan famar ratsa yankin musamman a damuna wakiliyar muryar amurka da magaram tamar abadi na dauke da rahoton za ta kawo karshen irin ukubar da al'ummar yankin agadas suka shiga a lokacin damana tare da inganta shige da fici tsakaninta da kasar algeria sa'adu soloke shine gwamnan jihar agadas ya ziyarci ginin gadar inda ya ce Je suis très réconforté de ce que j'ai trouvé sur ce chantier du pont Tellois. Vous vous souvenez, ces deux dernières années, les populations ont vécu des moments assez difficiles pour la traversée du Cori Tellois aux heures de grande crue de ce même Cori. Na ji daɗin abin da na gani na gina wannan gada ta Tellois idan kuna tuni shekaru biyu baya al'ummar yankin nan na Agadez sun ɗanɗani kudar su. Et donc le gouvernement avait décidé d'ériger un pont afin donc euh, de d'assurer la continuité du trafic entre le sud et le nord. Comme vous savez, nous avons Chirou, mais Arlit et Iferouane également, mais plus loin il y a l'Algérie. Hakan gwamnati za ta gina wannan gada don ƙara ƙarfafa harkar zirga-zirga tsakanin kudu da arewa. Kasancewar akwai Chirou, Arlit, Iferouane, can kuma ga ƙasar Algeria. Kenan gadan nan tana da muhimmancin gaske kan harkar hulɗa tsakanin ƙasar Algeria da kuma yankin Agadas. Donc euh, ouvrage dire la plus haute importance pour la continuité du trafic dans, dans la région d'Agadez. Shi kuwa daraktan da ke kula da ayyukan gine-gine a jihar Agadez Abdulkarim Ibro ya ce aiki na tafiya yadda ya dace. Aiki yana tafiya yadda ya kamata suna bisa lokacin da aka basu kuma akwai 'yan sa ido bisa kan aiki duka abin da ya kamata a yi cikin shi ana yin shi yana tafiya daidai yadda ya kamata nan da wata ɗaya da rabi zuwa wata biyu ana ta mahaza a kammala shi. Gina wannan gada ta teluwa ba karamin tunani hukumomi suka yi ba, in ji magajin garin Agadis Abdulrahman Turawa. To wannan sai mun Allah godiya da magabatanmu sun kai tunani an ka sa hannu cikin aljihu an ka hiddo wannan makudan kudi da sun tashi miliyar shida da miliyan ɗari biyar da 'yan kai da a samu a magance wannan matsala. To da ikon Allah wannan tunanin nasu yadda ya bada muna tamaha sai mu ci abin godiya ne domin in kun gani wannan aiki an bada shi ga shi shinuwa mutane ke ca 'yan cana bayan haka akwai masu biya da aiki sau da kafa su ne control rhne da belt su ma suna nan tare da 'yan cana dare da rana saboda ai aiki yadda ka'ida ta ce. Turawan ya kara da cewa duk da damana ta tunkaro ba su da shakku. Kuma da ikon Allah yadda aiki yake tafiya sai mu ce muna ma Allah godiya domin lalle mana ta matso amma ba mu shakkun komi zan tabbatar muku da nan zuwa kwana 45 insha Allah komi ya tafi daidai dan matsalar ba gada bace kadai me nake ni ba gada bace kadai yau in kai gada baka kare wasu wurare ba har yanzu matsala na nan to da ikon Allah wannan kuɗi an samu bayan aikin gada kuma an kakkare duk wuraren da sun kamata a kare saboda gada ta samu ta aiki irin yadda ya kamata. Tamar Abari, muryar Amurka daga damagana a jamhuriyar Nijar. Tun bayan murnar ranar demokuraɗiyyar Najeriya a ƙarshen makon jiya, mutane ke bayanan abubuwan da suke sa ranar demokuraɗiyyar za ta yi musu. Najeriya dai ta sake koma mulkin demokuraɗiyya a alif da da da tara casa'in tara bayan kifar da gwamnatin farar hula a jamhuriya ta biyu a alif da da da tara tamanin uku wato zamanin marigayi shugaba Shehu Shagari. Zainab Babaji daga Jos na ɗauke da rahoton. 'Yan Najeriya na kan bayyana ra'ayoyi ra'ayoyinsu kan batutuwan da suke fatar ganin hukumomi sun aiwatar wa 'yan kasar albarkacin ranar demokuraɗiyya. A bikin cika shekaru 22 na demokuraɗiyya a Najeriya ba tare da tsinkewa ba, al'ummar kasar na ganin matsalolin tsaro, rashin ayyukan yi da samar da ababen more rayuwa na daga manyan batutuwan da hukumomi ya kamata su mai da hankali kansu. Alhaji Ado Musa da ke nan birnin Jos ya ce wasu tsirarin mutane ne suka hana ruwa gudu a Najeriya. Eh an samu warwala kan na biya amma akwai matsaloli yanzu babban abin da yake damu ma magana security challenge ba wahala ki ji an yi kidnapping ba wahala ki ji an yi kashe-kashe a nan ba wahala ki ji wani ya taso daga garin garinsa an biyo su gaskiya muna roƙon Allah ya bamu wasu shugabanni da su zo su tsaya mana tsayin daka shine inda demokaradiyya ta zo sai mu tuna da ita mu dinga tsalle muna murna. Takamamme me ya kamata ita wannan gwamnatin a ce ta gyara saboda mutane dai su ji daɗi su san cewa suna demokradiya. number wan ta bada tsaro. number tu abubuwa su yi sauki. namba 3 shugabannin nan a tsaya a kansu da addu'a duk da cewa an samu ci gaba a wasu fannoni musamman fasaha da hanyoyin sadarwa na zamani har yanzu madan jurit muha goyit ta ce akwai abubuwa da dama da ke neman gyara a kasar wai a ce bayan shekara 22 har yau ana magana wai mata ba su kai na rike masai ba in kika duba kuma fannin samun aiki ma matasa daga kigan a'a ana sa yaran manyan ne ko kuma sofo iyayenmu sun kusan ritaya sun ki su tafi waya ce yau ruwan sha ba za ka shiga ɗaki kai ka kunna ruwa ruwa ya zo ba ka shiga ɗaki kawai ka kunna wuta wai ka gan wuta eh, daga safe har gobe ba inda muna bin wainan dokokin in ka gan dan wanka jiya ya sata kuɗin da ya kamata dama a sa a asibiti an hukunta shi yau yana ko prison ko maybe eh, dokar ya ce a kashe shi ne ma kin ganda za mu yi gaba Sakataren kungiyar shiga tsakani na jami'in siyasa a jihar Plateau, Sebastian Pioklam Jibrin, ya ce waɗanda ke da damar faɗi wa shugabanni kuskurensu su ya kamata su rika kwarmata musu don yin gyara. Akwai mutanen da su ko shugaba ya yi kuskure, ba za su iya su gaya ma shugaba gaskiya cewa ya yi kuskure ba. Za su dinga ɓoyewa don su kaɗai su dinga samun abin da za su biya bukata na kansu. A inda yanzu abubuwa take ma bai kamata ma a celebrating wannan democracy da ɗin ba. So maganin siyasa ma in ba zaman lafiya ma ba amfani ma a yi magana ma har za ka ji wani zai zanna yana maganan 2023 wane ne a kai na a kai can to wannan ma kamar maganan banza zani wannan cin hanci da rasha shine ya lalata kasan nan yau za ka ga mutum ɗaya shi ya tara trillion wani kuma ya ka gansa capital ɗin shi ma gaba ɗaya bai kai dubu biyu ba kuma yana da iyali so ka gani akwai babban gap tsakanin mai kuɗi da talaka. Gwamnatin Najeriya dai ta ayyana ranar goma sha biyu ga watan Yunin kowace shekara don yin bikin ranar demokradiyya a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi. A Kaduna hukumomi sun bayyana dalilin da ya sa aka rufe jami'ar jihar kasuwa a takaice da tsawwala kuɗin makaranta ya sanya ɗalibai zanga-zanga. Isa Lawal Ikara kawo mana rahoton. karin kuɗin makarantun gaba da sakandaren da aka yi a jihar Kaduna dai ya nuna da cewa yanzu mafi karancin kuɗin da ɗalibi ɗaya zai biya a makarantar jami'ar jihar Kaduna. ya kai naira dubu ɗari da hamsin zuwa abin da ya sama a maimakon kuɗin da ake biya naira dubu ashirin da bakwai da ɗuriya a baya abin da ya sanya ɗaliban jami'ar jihar kaduna bore da zanga-zanga ta neman mafita ɗaliban na cikin wannan zanga-zanga ne kuma sai aka sanar da rufe jami'ar baki ɗaya ba tare da sanar da ranar da za a buɗe ta ba Farfesa Muhammad Tanko shine shugaban jami'ar ta jihar Kaduna wato Kasu. kuma ya ce gudun tashin hankali sanadiyar wannan zanga-zanga ne yasa aka rufe ta. Eh kamar yadda jama'a za su sani an ƙara kudin makaranta ah, wanda yasa ɗalibai suka yi ta yin zanga-zanga. Ah, saboda gudun kar a samu matsaloli to zai iya yiwuwa a zo har a kai ga an rasa rai don haka muka yanke shawarar maimakon mu bar yara su ta yin haka gwanda mu kulle makarantar kowa ya dan samu lokaci a yi tunani sannan sai kuma mu zo sai mu tattauna in ba zaman lafiya karatu ba zai yiwu ba. Sai dai wasu 'yan siyasa na ganin rufe jami'ar nema zai iya kawo barazanar tsaro saboda barin ɗaliban a zube. in ji tsohon ɗan takarar gwamna a jihar kaduna na jam'iyyar pdp alhaji isa ashir kudan ina so in tabbatar maka rufe makarantar nan wata sabuwar fitina ce kuma ga al'umma da rana sha biyun rana a hanyar zaria aka buɗe masu motoci wuta aka karkashe mutane aka kaɗa mutane kamar dabbobi to kuma ka zo ka bar wannan bataliya kuma a waje to me kake so ka ƙara ya zama musifa kenan yawa allah muna roƙon shi arziki yaran nan su kuma makaranta bayan wannan zan so in kira ga iyaye su taushi zuciyansu don Allah su tausa yaransu mu ci gaba da yin addu'o'i kar a ce za a saki yaran nan kuma su koma gararan ba akan hanya. Fargabar gaza biyan kuɗin makarantar da aka ninninka dai shi ya sabbaba ɗalibai suka fara zanga-zanga a jihar Kaduna. Amma kuma shugaban jami'ar ta jihar Kaduna kasu farfesa Muhammad Tanko ya ce sun zauna da ɗaliban kuma ana duba mafita. Abin da muke cewa shine akwai hanyoyi wanda aka yi wanda zai taimaka wanda bai da ikon biya a taimaka mishi ya biya in allah yadda babu wanda zai bar makaranta saboda wai bai da kuɗin biyan kuɗin makaranta abin da muka tabbatar ma da ɗalibai kenan da a ce ba a kara kuɗin makarantar nan ba gwanda a kara ɗin ya zama an iya baka abin da ya kamata yanzu dai manyan makarantun gaba da sakandare a jihar kaduna guda biyu kenan ke rufe wato kwalejin kimiyya da fasaha ta nuhu bamalli da aka rufe ta saboda matsalar tsaro da kuma jami'ar jihar kaduna kasun da aka rufe saboda zanga-zangar ɗalibai abin da ya sa wasu manazarta ke ganin hakan ka iya kawo wa ɓangaren ilimi cikas idan ba a ɗauki mataki cikin gaggawa kafin abin ya ta'azzara ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Gaishe ka na ikara da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni. Aisha Mu'azu kawo mana shiri na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. idan ana biya da shirin ciwon ya mace a makonni biyu da suka gabata maudu'inmu ya karkata a kan makomar rayuwar matan da aurensu ya mutu a kasar hausa da kalubalen da suke fuskanta tare da hajiya binta rabiu sifikin da hajiya aisha mu'azu to kafin mu shiga ba ga wani dan gutsire daga shirin namu na makon jiya zan baki ka jeran ta da jini mu irin nema da muke babu irin abin da mutum baya yi na ne nema abin da zai rufa kan asiri a haka mace ta kokuta da adashi da waye ta tattara kuɗin ta da waye da ta sai mota amma wataƙila ni dai yanzu in particular ni zan bi kirkirci in gaya miki ba ni da wani saurayi ko wani bazawari ko wani mai suna ko ma waye mai wanda ke daukan wata ɗawainiya ta rayuwa ta kowace iri ce na ko mai samun katon waya. To daga nan za mu ɗora a yau. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Binta kowane irin da matan da auren su ya mutu suke shiga? Hararar da take shiga ita mace idan aurenta ya mutu na farko zaman gidan ya zai kasance because ta riga ta je ta yi zama na 'yanci a gidan mijinta ko tana da kishiya dai matar gida ce za ta dafa abin da take so za ta yi abin da ta ga dama amma tana dawowa gidansu kuma ta kara dawowa karkashin ko dai mahaifiyarta ko matar uba ko kaka ko dai wani abu so kin ba ma 'yancin zancen wani abin da nake so sai abin da aka kawo aka bai haka wata bazawar madarar za ki yi ta iske watakila abincin da za ta ci ma ya gagare ta sannan sutura da in tana da miji ko dai ba daɗi watakila dai in ta haihu ya mata kaya in Allah ya sa da rabanta da sallah ya mata hmm. yanzu kin ga ta rasa wannan a gida watakila kin san muna girma iyayen mu karfin su yana raguwa to watakila za ta fara nan ma yanzu waye zai bata kaya watakila ta dinga shiga neman kwancen kanwarta kenan da yadda da yar kanwar baba da inda dai suke da zaman aure suna da dan gata ta duk irin wannan sannan da ta rarraba in tana da yara ta fito ta bar yaranta wani hali suke ciki irin wani tarbiyyar su a a kar mata uba ta gallaza mu sannan duk in kin dauke wannan kuma akwai tararradin waye ma zai zo ya ce yana santa yawanci masa suna da wani fahimta cewar ai in dai ta taba yin aure to ta san namiji saboda haka ba wai ma lallai sai an aure ta ba za a iya yin komai da ita in kuma aka yi rashin sa'a talauci da wahala sun ishe ta ga rashin kula a wurin iyaye in ta samu namiji mai zaƙin baki da sauransu sai ke ga an juya maka a hankalin yarinya ta shiga halin da ba haka mm. sannan kuma wato shi society din ana ganin kamar cikar kimar mace in dai ba ta da aure ba kimar ta ta ragu so advisedly dai ta yi auren yafi idan babu wanda ya fito fa shi aure zuwa yake in bai zo ba za ta iya rayuwarta ta samu abin yi ta kama kanta sannan kuma ta yi rayuwa kamar kowace dan adam amma kalubalen ba kaɗan ba ne ba eh. misali a lokacin da ba ni da aure akwai bayan na shiga makarantar islamiyya inda nake voluntary koyarwa din nan to sai wata ƙawata matar wani mai hamshaki mai arziki ba na son kira sunaye ta zo ta ba ni shawara mu dinga yin makaranta ni da ita saboda gidansu gidan yawa ne akwai yara kuma mijinta yana gina wata ta fari islamiyya mhm. so idan muna makarantar ita suna koyar da arabi ina koyar da turanci in Allah ya taimake muke mu wata mijin ta zai iya bar mana makarantar mhm. in na tashi daga makaranta zan je gidan ta mu wannan makaranta wani lokacin haka kuma tun da ce za mu yi hirarraki nan kadai ne gidan da nake zuwa in hira wani lokacin zan iya kaiwa taran dare da yake ba ni tara gidan amma dai zan shiga mota amma tun da zan fita dai in kai dare mutane da yawa wasu ba su fahimci ma me nake yi ba kawai in dai mace za za ta tattakai dare yar iska ce irin za a yi ta miki kallo ƙasa ƙasa har akwai wanda ya tako ya zo ya kawo barata gurin babana shi kuma babana ya san abin da nake shi yasa na ce miki in ka samu support na iyaye ba wani abu wannan abubuwan ne ban yadda sun yi limitin dina na yi abu yanda wasu suke yi ba na yi abu yanda nake so na yi kuma ina kokari in ga cewa a duk abubuwan da nake yi ban saba wa Allah ba in dai mace za ta iya ta kama kanta ta nemi abin yi ba tare da ta saba wa Allah ba ta yin saban Allah ba ira zaki ga Allah zai kare ta zai tsare mata mutuncin nata kuma za ta ga inda ake so a kai sosai sannan kuma ya nemi taimakon Allah magana dai ita ce Allah ya halicci mace da namiji gumi complementin din roles din juna yana da kyau sosai mace ta yi aure kamar sutura mace kenan saboda ko a yanzu zaka ga ana ganin kamar mun kai wani level na rayuwa akwai lokacin da muke ji cewa da muna da miji wani abu ba zai same ba amma amma dai duk da haka gwargwado an tsare mutuncin 'ya'ya an tsare na iyaye sannan kuma ana neman na kai shine mai muhimmanci mu alhamdulillah muna sa rai wata rana mu ma Allah ya ba mu mijin mai auren amin hajiya aisha yaya kike kallon wannan al'amari akwai abubuwa da yawa wanda ni ina ganin da iyayenmu za su fara yi da gaskiya za a samu sauki sosai a wurin mutuwan aure shine in an tashi an yi aure ba 'yarki kaɗai kawai zaki kira ta kice zaki mata faɗan zuwa gidan miji ba a'a idan ɗanki kika aurar ki gaya mishi hukuncin aure dan koda ya tafi ya san hukuncin aure da ana haka da wani abu duk ba zai faru ba but in aka tashi kawai mace ke kadai ake koya ma zaman aure ba a koya ma maza ai yanda na mace za ta bar gidan iyayenta gidan aure kai ma namiji haka za ka bar gidan iyayenka ka je ka kama gida ka zauna da matarka to in iyayenka ba su koya maka zaman aure ba ya za a yi ba za a dinga samun yawan saki ba wani sa'in abin da bai kai ya kawo ba akan ruwa sai ga namiji ya saki mace kowa dai saboda iyayen shi ba su mishi faɗa ba ba su gaya mishi me hakkin haure ba to kin gani ce maslaha da za a samu yanda ake ma mata faɗa oke mace zo ki su miki faɗa za a kai gida miji hmm. sai a kira namiji shi ma zo iyayenka su muka faɗa kai ma saboda yanzu kai ma ka zama magidanci sai a nuna maka hukuncin aure a nuna maka darajar aure saboda a the end of duk abin da ya lalace mace ake nunawa haka to kin ga already society ɗinmu mu mun nuna duk wani abu a hannun mace yake amma kuma a waje kuma sai a ce namiji shi ke rike gida ta ina namiji yake rike gida mace ita ke tarbiyyar da gidanta mace ita rike gidanta sosai training din yaya wa ke yi mace ke yi ko kuma sai ki ga wasu miji ya sako matarsa ya sako ta da yaya ya dawo gidansu maybe iyayen da ba masu karfi bane kun yi aure kusan shekara ashirin ko haifo yaya shida yaya bakwai ka sako ta ta dawo gidansu da yayanta iyayenta ba masu karfi bane ba ya za a yi su kula da ita dole in suka zauna kwana ɗaya kwana biyu na marmari dole za a zo a fara musu gori kai nan ba gidan ubanka bane sometimes iyayenmu suke taking frustration din abin da dan wuni ya da yarsu sai su take ɗin shi akan ƴaƴan yarsu ko ƴaƴan ɗansu ko kuma yaro yanzu yana abu kaza sai a ce ai dama ai uwarsa ya gada halin uwarsa ne a'a ai halin ubansa ne to kin ga tun daga nan an fara samun matsala daga nan wannan yaron zai tashi da irin wannan abubuwa kuma akwai one thing dan ka auri mutum yau kun rabu tun da rabon aure ne ba a ce ku mai da junanku enemies ba ku tsaya kuna gaba duk abin da kuke yi ƴaƴanku suna gani da shi za su tashi lokacin ne ƴaƴanku za su fara tunani ni in ina wurin babana babana ya ce mama ta ce muguwa mama na ne bata da hali mai kyau in ina wurin mahaifiyata mahaifiyata za ta ce ai ubana ba shi da hali mai kyau ubana mai mugu kuma kuna faɗa a tsakanin ku ai nan will stand in the middle ubanmu mai faɗa ubanmu mai faɗa wa za mu bi lokaci sai kika sun fara developing wani irin hatred on their own wanda iyayensu they are too busy fighting themselves ba za su zauna su kula da halin da 'ya'yansa suke ciki ba shine sai kika an samu yaro ya fi karfin iyayensa sometimes zaka shiga depression saboda me yasa mijin ya sako ka da yaya baka da means of taking care of them ka dawo gidanku iyayenka sun yi frustrating ɗinka sai ka rasa yadda zaka yi sometimes sai kiga kina roƙon Allah da ma baki haifi yayan ba ma da ma ke kaɗai ce yanzu ayi just move out uh, of the house tur kuma a hakan wasu zaki ga suna guduwa su bar yayan a wurin kakanninsu uwa ta shiga duniya ta bar yayan saboda me yasa saboda iyayenta ma sun gallabe ta bata ji daɗin zaman gidan miji ba bata ji daɗin zaman gidansu ba da iyayenmu za su ji sai kiga in aka fara magana sai ki ji fara mu ma haka kakan kakanninmu suka yi mu ma haka iyayenmu suka yi but akwai canji yadda zamanin ne yake canja yanzu ana ƙara sanin addinin musulunci ana faɗakarwa yanzu an fara understanding what it means ya kamata ce iyayenmu su zauna su yi nazari dan iyayenku sun muku haka ba lalle bane ba ko kuma ku mana ku ƴaƴa duniya nan canjawa yake da ba kasa ake using ba yanzu ina kasa yanzu ba an koma CD ba to yanzu ina ma CD yanzu an koma suna USB to sauraro anan za mu ja birki a cikin shirin ciwon mace a yau amma idan aka kasance da mu a makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu hajiya binta rabiu sifikin da hajiya aisha mu'azu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya. lokaci da awal garba zai kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru wannan mako ne da jaridar ta kasar jamhuriyar Kamaru anda a farkon shafin ta ta kwarmata mana cewar bangaren hukuma mai kula da jarabawan bakaloriya a kasar jamhuriyar kamaru a shekara ta ɗaya sun gano cewar akwai waɗansu ɗalibai waɗanda suka yi satar amsoshi kuma a hali yanzu dai za a yi musu hukuncin da ya dace da su sai kuma jaridar da misaje ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ta wanda mana cewar matsalar an zame kudaden tallafin corona wanda yanzu haka ya sanya manyan ministocin kasar jamhuriyar kamaru hantar su ke tun tunda babban bankin baza lamuni na duniya ta nemi gwamnatin kasar da ta mika mata sunayen waɗanda suka yi da ciki kan waɗannan kuɗaɗen sai kuma jaridar horizon an da ita kuma ta ce ƙungiyar fitar fulaku ta fulanin ƙasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar cpn ta asalin arewacin kasar yanzu dai suna ta kokari na ganin cewa sun haɗa gwiwa su domin farfado da al'adun gargajiya a kasar jamhuriyar kamaru Jaridan realite kuma ta bayyana mana cewa yanzu dai gwamnatin shugaba biya ta yi ƙarin kuɗin faso daga sefa talatin da biyar zuwa sefa ɗari da talatin da biyar a kasar karan farko kenan da gwamnatin shugaba biya ta yi irin wannan ƙarin kai tsaye za mu kammala shan jaridan namu na wannan makon ne da jaridan afirka murniya an da ita kuma ita ce ga dukkan alamu dai suna nunawa cewa yanzu za a wa kasar jamhuriyar kamaru hada gasar cin kofin zakarun nahiyar afirka wanda za a gudanar a shekarar dubu da ashirin da biyu nan domin matsalar tsaro a yankin 'yan awanan kasar kamaru da kuma yadda cutar coronavirus take yin illa ga al'umman kasar baki daya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu elikaya da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin ma Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin nan nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.